alhamdulillah alhamdulillahi awwalan wa akhira dukkan yabo ya tabbata ga ubangiji subhanahu azza wa jalla mai kowa mai komai ubangijin da yake hayyun la yamut wa huwa ala kulli shay'in qadir ya yan uwa musulmi bayan godiya ga Allah muna ƙara salati da sallamawa da miƙa wuya ga ma'aiki sallallahu alaihi sallam. Allah ka ƙara daɗin tsira da aminci gare shi da alayensa da sahabbansa da duk waɗanda suka bi takunsu bisa kyakkyawa har zuwa tashin alƙiyama ya ‘yan uwa musulmi muna cikin wata mai girma yau la'alla bakwai la'alla wani ce takwas ga wannan wata na sha'aban wanda za mu iya cewa la'alla wannan shine juma'a ta farko a cikin wannan wata watan sha'ban wata ne mai girman alkadari kamar yadda za mu zo mu jiya a hadisin da usama bin zaid ya ruwaito ya 'yan uwa musulmi wannan wata na sha'ban shine wata na takwas daga cikin lissafi na shekarar da ake amfani da lissafin ganin wata ko kuma in kaga dama ka ce a kalanda ta hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam an kira wannan wata sha'ban kalma ce ta arabiya wacce take nuna cewa kamar rarrabuwa to abinda sa a kira wannan wata da sha'ban kamar yadda malaman lugha da malaman tarihi suka tabbatar sun ce an kira wannan wata da wannan suna ne saboda a cikin wannan wata larabawa sukan rarrabu da zaren watan ya kama to kowa yana kama gaban shi a saboda me a saboda al'amura kamar haka wasu suka ce a saboda suna fita domin neman ruwa inda za su samu ruwa magana ta gaba ta ce suna fita ne domin ziyartar shugabanni da kai musu kyauta da karban kuma kyauta daga wajen wato misalin shugabanninsu wata magana ta ce a'a an kira wannan wata sha'ban bisa kalmasta na cewa karkasuwa saboda larabawa suna bazuwa domin sun samu 'yanci na cewa watan da aka haramta yaƙi a ciki watan da aka haramta ɗaukan fansa a ciki watan da aka haramta al'amura da yawa wanda muka gabatar da shi a wannan mimbari a watan salin a watan da ya wuce watan ya gabata saboda haka yanzu an saki mutane kamar kace an saki mutane bayan sallar ramadan watan salin sallan idi karama za a yi ta ci a yi ta sha saboda duk takunkumi da aka sa na hana ci na hana sha ya kau saboda haka takunkumin da aka sa na watan muharram watan salin watan da izo rajab kenan na ɗaya daga cikin watanni masu alfarma na babu yaƙi babu wato misalin tsokana babu kisa babu wato misalin cin zarafi to watan ya ƙare saboda haka duk inda mutum ya dawo ya ɓuya domin ya huta to kuma za a sake bazama to haka larabawa suka kasance a irin wannan wata tun kafin zuwan musulunci to ya ‘yan uwa musulmi abinda nake so na faɗa a nan a cikin wannan wata mai alfarma zan ambata ne min babu istifada domin a ƙaru a irin wannan wata mai alfarma watan sha'aban a cikin irin wannan wata da muke ciki aka tabbatar da juyewar fiskantar alƙibla wato na musulmi a lokacin da suke sallah daga kallon baitul maqdis zuwa kallon ka'aba wannan lamari ya faru ne a cikin wannan wata mai alfarma domin sanin tarihi sannan abu na biyu an farlanta azumi a shekara ta biyu bayan hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam shi ma a cikin wannan wata na sha'aban a cikin irin wannan wata na sha'aban sannan abu na uku akwai babban malami da ake kiransa ibn hazam a zahiriya wanda yake wato misalin da mazhaba ta zahiriya a cikin irin wannan wata Allah ya masa rasuwa bayan shekara ta 456 na hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam akwai wani bujumin malami kuma wanda kuka san shi da yawa ɗalibai na san ba za su manta da shi ba tafsirinsa sananne ne ana cewa tafsiru ibn kathir to shi wannan malami ibn kathir shi ma a cikin watan sha'ban allah ta'ala ya karɓi ransa wato salin a ranar 28 ga watan sha'ban a shekara ta a ranar 26 ga watan sha'ban a shekara ta 700 da saba'in da hudu bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam to ikon Allah sai muka wayi gari a wannan gari namu mai girma Abinda ya faru ga waɗanda magabatan da na ambata ya faru akan ɗaya daga cikin shugabanninmu masoyinmu masoyin al'ummarsa shugaban wannan gari mai alfarma wato misalin sarkinmu alhaji ado ɗan abdullahi ɗan bayero Allah ta'ala ya karɓi ran a yau shi ma kenan ya shiga tarihi a shida ko a bakwai ga watan Sha'aban a shekara ta 1435 bayan hijiran manzo sallallahu ta'ala alaihi wasallam shi ma Allah ta'ala ya karɓi ransa muna roƙon ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ji kansu gaba ɗaya ya sa aljanna makoma ya ba mu guzurin cin musu mu ma idan tamu ta zo Allah ta'ala ya sa mu cika da kyau da imani to abu na gaba ya uwa saboda lokaci a irin wannan wata mai matsayi a irin wannan wata mai alfarma ya kamaci musulmi mumini ya tambaye kansa menene musulunci ya ce ya yi me ya kamata ya yi menene koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamata wato misalin ya inganta wato ya kwaikwaya domin kuwa rayuwarka kana tafiyar da ita ne bisa umarni na Allah bisa umarni na manzo sallallahu alaihi wasallam bisa koyarwarsu ya kamata mumini a wannan wata na jajiberin ramadanu ya tambaye kansa waɗanda irin abubuwa ne ya kamata na gabatar da su to ya jama'a akwai hadisai masu ɗimbin yawa wanda suka zo a kan ambatan irin abubuwan da ya kamata mumini ya aiwata su a cikin wannan wata mai alfarma amma saboda ƙarancin lokaci ba zai yiwu mu kawo hadisan ba gaba ɗaya la'alla za mu taƙaita akan kalilan abin da zamu iya ambatawa akwai hadisin Anas dan Malik da ruwaito akwai hadisan Sayyidatina Aisha radiyallahu ta'ala anha akwai hadisan Ummu Salma dukkanin su sun ruwaito daga manzo sallallahu alaihi wasallam nuna irin muhimmanci da kima da wannan wata na Sha'ban yake da shi a musulunci mu fara da hadisin Anas dan Malik yace ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi ya zo da sigar kana ya zo da sigar kana wato ya kasance ɗabi'arsa ce kullum sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya sumu idan watan sha'abanu ya kama ya dinga azumtar watan kwanakin sha'aban kenan baya sha har sai mun ce kai kun san anas da maliku yana daga cikin hadiman manzo sallallahu ta'ala alaihi wasallam wanda ya girma a gidan manzo sallallahu ta'ala alaihi wasallam saboda haka kullum ya san kwanci tashi da kaiwa da kawo na rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan manzo sallallahu alaihi wasallam ya fara azumtar kwanakin sha'aban har sai mun ce kai babu wata alama ta niyya daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa zai sha ruwa idan ya fara azumtar kwanakin sha'aban sai can kuma sai ya daina sai ya ci gaba da shan ruwansa a cikin kwanakin wato misalin sha'aban ya ce har sai mun zata cewa ba zai sake azumtar wata rana daga cikin wato misalin ranakun sha'aban ba sannan kuma sai dawo da azumin ya yi ta yi ya yi ta yi har sai mun fiddare cewa wato misalin zai sha ruwa wannan ya ce mafi soyuwan azumi ga manzo sallallahu ta'ala alaihi wasallam shine azumin da ike yi a cikin watan sha'aban mafi soyuwan azumi a wajen manzo sallallahu alaihi wasallam ko shine azumin da yake yin sa a cikin wannan wata da muke ciki wannan hadisi ya inganta masu rato hadisi da tabbatar da ingancin sa sayyidatuna aisha ta ta'ala anha ita ma ta ruwaito tace da wannan siga ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi ya kasance aikinsa ne yana daga cikin ayyukansa hadisi idan ya zo da farawan kana to yana nuna abu ne da manzan Allah salam ya lazimce shi saboda haka sai da Aisha radiyallahu ta'ala anha ta ce manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin azumi a cikin watan sha'ban har sai mun ce ba zai sha ruwa ba sannan idan ya kama shan ruwa har sai mun ce ba zai kuma azumi ba sai da Aisha ta ce ban taba ganin manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam ya cika azumi wata cif da cif tun fil azal tun tun ban taba ganin shi haka ba illa shahar ramadan in ban da watan ramadan shi ne yake azumtarsa gaba daya sannan ta ce ban taba ganin manzan allah ba sallallahu alaihi wasallam a watan da yake yawaita azumi sama da watan da ake kiransa sha'ban a wata ruwayar sai da aisha ta ce radiyallahu ta'ala anha mafi soyuwan watanni a wajen manzo sallallahu alaihi wasallam da ya azumi a ciki shine watan sha'ban shine watan sha'ban haka ummu salma ta ruwato irin wannan siga da sigogi daban-daban a saboda lokaci ba zai yiwu in ce duk sai na ambaci nan hadisai ba amma a ƙarshe kafin da kammala wannan khutba ya ƴan uwa musulmi yanzu mun ji cewa ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallam wanda a hausar da ake faɗa wanda aka yi duniya da lahira saboda shi wanda aka saukar da alkur'ani ba za a daina karanta ba hatta a tashi alkiyama inna fatahna laka fathan mubina eh, eh, eh, liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar ubangiji subhanahu shi ke gaya manzo sallallahu alaihi wasallam yani ghufira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar abinda kai da abinda baka yi ba na daga zunubi ya rasulullah an gafarta maka an gafarta maka baka da wani abin da za a rubuta maka alhaki manzon Allah sallam yana da boarding pass din shiga aljanna Allah ya bashi tun fil azal amma ku duba hadisan da aka rawaito yana yawaita ibada yana yawaita azumi a irin wannan wata da muke ciki ya jama'a mu tambayi kawo na mu mesa rasulullah wanda aka gafarta zunubansa gaba daya abin da yi da abin da bai yi ba gaba ɗaya an ce an gafarta mu kuma an tabbata masa shiga aljanna lakin yake yawaita irin wannan ibada har yake har aka gane cewa ba watan da yake yawaita azumi a ciki sama da watan sha'ban ya jama'a mu me ya kamata mu yi mu me ya kamata mu yi ga abin koyi ga abin da ya kamata mu aikata amma ku duba yadda muke gafala game da wato misalin wannan wata mai girma a saboda haka nace zan cikkata wani da hadisin Usama bin Zaid a inda shi kansa ya yi wannan mamaki ya tambayi manzo sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce ya rasulallah ni ban taba ganin ka kana yawaita azumi ba a cikin wani wata daga cikin watanni sama da irin yadda kake yawaita azumtar kwanakan wato misalin watan sha'ban ya rasulallah ko me hikimar haka ya rasulallah ko me dalilin haka sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa bai ce da shi baka da kunya ba me yasa yake tambayar manya irin wannan ba a'a ya gaya masa dalili ya ce ya usama wannan wata da kake gani na sha'abanu wata ne da yake tsakanin rajab da ramadan da yawa daga cikin mutane suna gafala gabarin wannan wata mai girma alhali ko a cikin wannan wata mai alfarma ake ɗaukaka ayyukan bayi izuwa ga rabbul alamin a cikin wannan wata mai girma watan Sha'aban. ya ce ya usama ina son a ɗaukaka aikina izuwa ga rabbul alamin ina mai azumi sallallahu alaihi wasallam ku ji dalili ku ji hujja ku ji hikima ku ji fa'ida saboda haka ya jama'a mu yawaita koyi da manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin irin wannan yanayi wannan shine ma'anar shahadatu anna muhammadan rasulullah idan muna aiwata irin wa'annan abubuwa wa'annan musibu wa'annan fitintinu ba za su sai ke mana ba mu yawaita azumta a cikin wannan wata na sha'ban amma bisa al'ada ana cewa wai watan rajab watan azumin tsofaffi watan sha'ban watan sallan tsofaffi kowa ya san cewa idan aka ce watan sallah ba watan azumi ba kenan ba watan sharholiya ne ga sunna ta tabbatar mana cewa babu watan da ma'aikin Allah in ban da ramadanu yake yawaita azumi a ciki in ban da sha'ban ya jama'a mu yawaita azumi a cikin wannan wata mu kama kafa da wannan azumin muka da zamu dinga a cikin wannan wata mu roƙi ubangiji subhanahu azza wajal ya ba mu damuna mai amfani ya ba mu damuna mai harshe ya ji gan magabatanmu ya samu cika da kyau da imani ya kiyaye mana imaninmu ya kiyaye mana musuluncinmu ya ubangiji muna roƙon ka ƙara tsarkake wannan gari ya ubangiji ka shayar da mu ba don halinmu ba ya ubangiji ka sauka mana da rahama daga gare ka ya ubangiji kada kai fushi da mu saboda abin da wawaye mu suke aikatawa ya ubangiji kada ka riƙe mu da abin da alhakokinmu wato misalin muka aikata shi gafara ka tayiloci zunuban mu gaba ɗaya? Allah ya ubangiji muna roƙonka ka ƙara daɗin salati da tsira ga manzonmu masoyinmu abin koyinmu annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi sallam. Allah ka ƙara mana sansa Allah ka ƙara mana biyayya a gare shi sarkinmu da Allah ya ubangiji ka karɓi ransa a yau Allah ka nawwara masa Allah ka gafarta masa Allah ya ubangiji ka kyauta bayansa Allah ya ubangiji ka kyauta bayansa Allah ya ubangiji ka kyauta bayansa Allah ka ba mu mu ma guzurin tafiya wannan guri wannan lamari yana kan kowa babu wanda zai wuce tun da rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ya rasu babu wanda zai zauna a duniya ba wanda zai zauna a duniya ya jama'a wanda ya tafi ba rashin sa'a yayi ba wanda ya ragu ba wai sa'a yayi ba likulli ajalin kitab لكل أجل كتاب اللهم أحنا على الإسلام وأمتنا على الإسلام ولا تخالفنا عن طريقة الإسلام برحمتك يا أرحم الراحمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وإياي